to salamu alaikum jama'a na ga wasu maganganu suna ta yawo a social media kan auren wani yaro suleiman da wata baturiya ba amurkiya mai suna jen ana ta ce ce ku ce ana ta wane ne bai kamata ya aure ta ba ta girme shi a auta ma haife shi a ta ta ta ya bar sai bai aura ba zai aure wata ne zafi jama'a mu daina barin san rai muna take koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musulmai muke ba kuma duk masu wannan kanana kanana maganganu wallahi yan mu ne musulmi menene idan namiji ya auri baturiya wadda ba addinin sai ba kan shi aka fara kuma bayan haka a ina ne aka ce haramun ne kar a auri yaran da ba naka ba mutane kuna da sa jahilci don baka san abu ba a addini ka je kai bincike ka tambayi masana ko ka nemi littattafai ka karanta ka tabbatar cewar ba haramun ba ne wani yare ya auri wani yare ko wani fata baka ko fara su auri junansu wanda ba iri ke ba menene idan ita ba musulma ba ce ta yiwu hanyar shiryar ta ce Allah ya kawo mata sakamakon aurenta da Suleiman din yayi ta yiwu da haka ne a hankali suna zaune zaman auratayya ubangiji zai karkato da zuciyarta ta koma musulma in ba ta koma musulman ba suka yi auren su ba haramun bane ana fatan 'ya'yan da za su haifa insha Allah su za su zama Musulma tunda dole gadon ubansu za su ya ilahi mutane ba san me yasa kowa abin da yake son ransa shi yake ba ba zai duba abin da yake cewar a addinin musulunci ga abin da ya dace ba mutane da ke yayi fushin Allah a kanmu wasu abubuwan na faruwa amma wallahi ni blame din kanmu mu binciki zukatanmu da bakaken maganganu da yarfe da sharri da ake wa juna yanzu dubu nawa kuma suke tare da irin su ɗin amma ba auren kuma aka yi ba kuma an sani abokai sun sani mutan gida sun sani ba su isa saraba ba kuma aka wayi gari wannan bawan allah suleiman ya aure ta an gashi nan an tabbatar an ba da sadaki an yi komai amma muna ganin comments din mutane a social media wannan ya ce haihuwa bai kamata ba kuma duk abinda da mutane ina so tuna kuma sani ba ku sani ba wallahi duk abin da kake aibatawa kake faɗin mummunan abu a kansa musamman idan na alkhairi ne kai ka juya shi ya zama mummunan abu wallahi wallahi wallahi sau uku wata ran sai ka waye gari irin shi ko fiye da munin shirin da kake gani ya faru a cikin gidanku ko a zuri'arka ko a 'ya'yanka ko a jikokinka to ina daɗin haka sai ka dinga tuno ai da na taɓa aibata wani duk abin da aka ce aure na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sunnarsa magana ta ƙare kowane yare ne kowace irin fata ce kuma ce aka yi a turawan ba musulmai fararen fata duk yaran da ka sani a duniya duk irin kalar fata launin fata da ka sani a duniya akwai musulmai akwai waɗanda ba musulmai hatta mu a baƙaƙen mata ai akwai musulmai akwai inda ba musulmai ba mu kuma a ce mana ne mu da muke bakaki akwai musulmai akwai wanda ba musulmai kowa ya san da wani kuma baƙar fata wulik su kuma sai a ce ne mutane ku kiyaye harshen ku kiyaye harshe harshen mu da muguwar zuciya da mugun nufi yawanci shi yake sa mutane suke ganin ba daidai ba a rayuwarsu ka dinga bincikar kanka bari wannan suleiman da ya auri baturiya jen aure fa aka ce aure fa amma ba irin mugayen kalaman da magani ba na comments a social media mutane kowa da abin da zai faɗa wani ma ya postin ya ce waye ya ce wani ina ruwanku ina ruwanku kai ko ke an san me kuke kulla a rayuwarku in bincike za a yi da tona-tona za a yi na zuri'ar kowa ko kuma a'a na abin da wani ike wallahi tallahi wani ma nashi kare in ya gani wala zai san sana ba bare ma yace bare bil adama ka ni nasiha nake dan Allah duk abin da aka ce na ya shafi addinin na musulunci dan Allah a dinga masa kyakkyawan zato kyakkyawan zato in ta haife shi ko ta kirme shi jan ta haife shi ina ruwanku in sa'ar babarsa sa'ar kakarsa ina ruwanku jikinku ne ko ku aka ce bare abin da kuma ba haramun ba wallahi yawanci abin da ke faruwa na rashin daɗi akan jama'a daga zuciyarsa ne kar ai magana a dinga a ah, ai kaddara ce a ah, kaddara ba akwai a binciki zuciyar kai ka binciki kanka dan ba mai bincika zuciyarka ka binciki me kake yi a ɓoye ko kuma a filin ma saboda haka ni dai Allah ya gani na yi na'am da wannan aure Allah ya sa wa auren Suleiman da Jan albarka Allah Ubangiji Allah ba su zuri'a ɗai ba in ma ana cewa babba ce ba za ta yi ba ubangiji ibata ladan auren da ta auri dan mu musulmi Allah ibata ladan Allah ubangiji karkato zuciyarta ta zama ta islama ta musulunci mai mutunci in ba za ka yi addu'a ba ka tofa abin da bai dace ba akan wani dan uwanka saboda kai ya kasan karshen ka kai kanka ma mai magana mai bata abu mai aibata auren ya kai ka sanya ka kare a duniya ko ya kasan 'ya'yanka za su kare a duniya a dinga fa tafiya fa ana waiwayi. hausawa suna karin magana waiwaye adan tafiya abinda kuma ake nufi shine duk abinda za ka yi ka dinga tuna tuyaya gaba za ta karo gani kaina ko zuri'ata ko a jikoki ko ya'ya ko ya'yan jikoki ko da raina ko ba raina tarihi zai kafu mai kyau ko mara kyau saboda ka Allah duk abin da wani yake ko kauce hanyar ne addu'a za ku yi masa Allah ya shiri na Allah ya karkato da shi shikenan bare ba karkata yi ba abu ne na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aure Suleiman yayi da matarsa baturiya ta Amurka Jen da ta ɗauko kafa tun daga Amerika ta zo har nan ma wani abu take nufi mugunta ma ne wallahi al'azim zai kare a kanta misali nake gaya saboda Allah ya ga zuciyar shi ya auki ta ita ta ɗauko kafa ta zo ba shi ije can ma je ya auro ta ba sau da da ta zo mune mata kyakkyawan fata kyakkyawan zato da alheri ta zo mata tafi da shi sun tafi mai musu addu'ar fatan alkhairi mu dai nan mun shaida an ɗaura aure mun shaida mun gani tsakaninmu da suleiman da jan sai addu'ar fatan alkhairi kuma wannan magana ina yin ta ne ban san shi ba ban san ta ba na rantse da wanda raina ke hannunsa ban taɓa sanin Suleiman ba sai a social media da nake ganin hotuna da bidiyo suna ta trending ban san ta ba ban san shi ba na ga bai dace ba ne comment da posting ba da abubuwa a kansu a kan auren nan nasu ban san su ba na yi wannan bidiyo ne fi sabilillahi na yi ne tsakanina da Allah don nusantar da jama'a su kiyaye harshensu kan abin da isha sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam kan haka yi kawai saboda haka mutane a dinga haƙuri a dinga sakawa zuciya kyakkyawan zato a dinga kuma addu'a duk abin da ka gani ka yi addu'a ga Allah isa ya tabbatar da alkhairi a irin haka ne wataran sai a ji kunya duk abin da za ka aibata shi wata kana sata jin kunya domin kana da dangi kana da zuri'a kuma ba a san halin da kuke ciki ba kai mai magana idan kai commenting bad comment a inda aka yi postin abu ta yi wani ya san ka idan ya ga wannan bad commenting da kai to shi kenan shi kuma kila wani ya san ka a ciki ya gano ka abin da kai zai iya cewa oh ka ji suwa ne ya samu bakin gaya wani magana shi fa nan kaza kaza kaza kaza to kaga allura ta tono garma ke da ka ita rayuwa a dinga hakuri ana faɗin kalma mai kyau akan kowa duk abin da mutum ya yi babu ruwan rayuwar shi ce idan ba za ka yi mishi nasiha ba in ba za ka yi mishi nasiha ba to gaskiya gaskiya kar ka faɗi mugun abu akan yi. ni wannan ita ce nasiha ta suleiman da jan ne muku fatan alkhairi ban san ku ba ban taba ganin ku ido da ido a rayuwa ban san wanda ya san ku ba da kai da jan ne muku fatan alkhairi Allah ya albarkaci auren ku Allah ya sa kun yi asara Allah ya sa mutuwa ka raba ku Allah ya ba ku tsawon rai da yawancin kwana Allah ya ba ku albarka a wannan auratayya ta ku da Suleiman da Jan Allah ya sa albarka Allah ya taimaka Allah ya ba da nasara